Assalamu alaikum ma sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin ci gaban littafin na Mabruka. Amma kafin mu ci gaba, ma sauraro muna ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe, ku mana liking, sharing da comment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mabruka kashi na 23. Raba hannunsa ta ya dago Murjana ta ja baya bakinta na rawa ta ce mashkur. ba shi ba ne Marjana? wannan sabir ne mai kama da mashkur ficewa ta yi da sauri mabaruka ta matsa kusa da shi ka yi haƙuri sabir kowane mai rai mamaci ne allah baya barin wani dan wani mama addu'ar ka take muradi ba yawar kuka ba dan allah ka sa wa zuciyarka dangana kada wani cutar ya kama ka shiru ya yana kallanta sai ga har ta ƙara kyau kwanciyar hankali ya bayyana mata ƙarara iska bakinta ta hura masa a fes ya yi saurin kulle idanu a haka ta soba bashi fure yana amsa ba tare da ya buɗe idanu ba har ya sha fiye da rabi sannan ya furta alhamdulillah ruwa ta miƙa masa ya sha miƙewa ta yi zuwa bedroom ɗin malam ta shiga toilet ta haɗa masa ruwan wanka ta fito ta ce da shi ga ruwa wanka can na jiranka na gode ku ka karrama ni iya karramawa sabir don haka tsakaninmu babu godiya murmushi ya yi ita ma murmushin ta maida masa tana ganin ya shige ta fice cike da tausayinsa da mu ta ci karo zai shigo falon malam dan an ce masa tana can ja baya ta tana leƙen bayarsa mashkur ne tsaye ya kafe ta da idanu ware idanunta taimab ta yi jiyo ganin mashkur ya janye hannunta suka koma cikin falon malam mashkur ya rufa masa baya da hanzari don ya fahimci yayar nan nata yana son kawo masa tangarɗa sun ya dube-duben cikin alƙalamin tsafinsu amma babu su in babu san su cike da firgici sarki makau ya dubi tawagar nasa ya ce anya ba ƙarshen mu ne ya zo ba kuwa Shiru suka yi masa duk jikinsu ya yi sanyi. Motsi suka ji dutsen ya so mai da ƙarfi. Tsafi suka ci gaba da yi amma dutsen bai da alamar daina motsi sai ma ƙarawa da yi. Cikin ƙanƙanin lokaci har sun jigata wasansu duk sun faɗi ƙasa cikin raunuka. Iya tashin hankali su sarki makau sun gan shi cikin kogon nan. Zuwa can dutsen ya tsaya cak ya daina motsi. Suka so jin daɗi tare da mai da hankali kan neman hanyar ficewa daga cikin kogon. Ko sa samu salama daga hucin zafin da ke barazanar halaka su. Amma bisa mamakin su hanya ta ƙi samuwa ga uban zafi da suke ji sai daɗa ƙaruwa yake kamar almara suka ga dutsen ya soma darewa yana fidda hanya ta ƙasa a take suka soma fadawa ciki duk wanda ya fada sai dai ka ji ya kwalla ihu ya kama da wuta a haka suka gama afkawa ciki suna ƙoniya baki ɗayansu sannan dutsen ya kama da wuta ta tatsatsinsa ya fantsama cikin dajin ya yi ta ci da wuta duk wani kayan da wuraren su da ya rage sai da wutar ta lashe kaf sannan ta tsaya cak ta kashe kanta dajin ya dawo fili duhun bishiyoyin nan ya zamo tarihi ƙarshen ƙarya da kafirci kenan a tsakiyar gidan su ifrit ya watso su gidan babu kowa na ma'aikatan gidan na samun labarin zargin da ake yi wa iyayen gidansu kowa ya kwashi rabansa ya arci hatta da mijinta ya kwashe yaranta ya tsere zuwa mahaifarsa na Nijar dama su dama ke nan guda biyu mace da namiji kuma mafita hanyar da zai rabu da ita yake nema sai gashi cikin salama ya samu bayan sun samu sun yi wanka jikinsu ya ɗanyi ƙarfi sai ta bi su ta shiga kicin ta samo musu abin da za su saka wa Tomi nasu. Mafita suka so ma nema bayan sun ƙoshi. Momi na kuka tana na yi nadamar wannan tsinanniyar rayuwa da na jefa kaina ciki. Gashi yanzu ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko. Masifa ta fi ta so mai yi mata duk yadda ta so Momi ta bata haɗin kai su ci gaba daga inda suka tsaya taki a ƙarshe. Ta fi su tashi ta yi ta ɗebo abin da ya rage mata ta zuba a mota ta kulle gidan ta ce da Momi. To ni zan ci gaba sai in ce Allah ya haɗa fuskokinmu don ni yau na yi bankwana da garin Kaduna na kuma nausawa ta nahiyar wataƙila ma ƙasar zan bari baki ɗaya don ba zan taɓa komawa ƙauyenmu ba saboda abin kunyar da ya koro yana nan ba zai taɓa gogewa ba da na koma za a so guduna saboda da mai ta dama tuni iyayena da dangi sun sallama ni to kin ga komawa ta babu amfani cikin matsanancin kukuwa momi ta ce ta fi suke ajiye dogon bori ki koma garinku ki nemi gafarar mahaifanki ko ko gyada ce da rahamar Allah Hanna kin manta da hannuna na yanka wuyar su na bawa dodo jinin su ya shanye sadda ogabar bushe yasa bakin aljani ya ɗauko su to komawa ta bata da amfani kuma wallahi ni nan kika gani bana da damar ba damar da na yi yanzu ma nake jin ƙwarin gwiwar ci gaba daga inda na tsaya ke ma in kin ga zaki iya to biyo ni mu dasa daga inda muka tsaya shirin mami tai tana sake-sake ta je ko ta tsaya ne Ƙarar tafiyar motar ta fi ya dawo da ita tunanin da ta afka, da kallo ta bi ƙurar motar har ta ɓacewa ganinta. Ajiyar zuciya ta sauke ta dafe kanta cike da ruɗani, ina zan dosa da wannan kayar kunya yanzu? Dariya a firitin na ya so yi mata, ta zube a ƙasa ta toshe kunnuwanta, sai ihu take yi kamar mahaukaciya. Zan dawo gare ki ba da jimawa ba, abin ifiritin ya ce da ita kenan. kuka ta kuma fashewa da shi a haka ta miƙe ta titi wani mai nafef ya tausaya mata ya ɗauke ta zuwa gidanta dan ya santa sosai saboda ya yi mata wanki kafin ta yi masa korakare kare kan abin da bai kai ya kawo ba godiya ta yi masa sadda ya sauke ta dan ta gane shi gidan ta dosa za ta shiga amma baba ila ya hana ta shiga ta yi ban bakin har ta gaji amma ko kallon arziki bata samu a wurinsa ba saboda abba ya gargaɗe shi akan kada ya sake ya bari ta shiga masa gida ko da ta zo cikin rashin kuzari ta juya ta nufi tasha don tafiya zaria gidan malam saboda ta san shi ba zai taɓa korarta ba ta fi su gudu take ta shararawa har ta fice daga cikin gari ta soma shiga daji ta kai tsakiyar daji motar ta tsaya cak Ko ba ta san abin yi, Ifrit ya bayyana mata tana shirin yi masa magana. Ya fito dogon yatsarsa bai kama da kibiya, ya soka mata a makoshi tana kallo. Jini ya ta kwarara cikin bakinsa kamar ruwa. Har ya gama zuke mata jinin jiki kaf. Ya kyalkale da dariya wannan shine makomarki mafiya kyau. Tunda kin juyawa gaskiya baya, ya kuma kwashewa da dariya. Ni ne na yi ajalin barbushi da ce ya canza wuri ne don ɗauke maku hankali. Haka nike duk wanda ya yi tarayya da ni to a ƙarshe ni ne ajalinsa. Ha ha ha ha. Ya hura a motar iskar bakinsa ta nufi cikin daji a guje ta buga katuwar bishiya ta kama da wata. Wani ihu ya kwalla yana yi wa kansa kirari sai shi shagalalle. Makamashin jihar Naba, wanda ya zo duniya a guje kuma aka zai koma babu aikin lada. Ya yi hannun riga da imani. Zalunci shine abincinsa haka yi ta jero wa kansa kirarin alkaba'i zuwa can ya ɓace. A tsakiyar falo ya saki hannunta ya matso jikinta kamar zai rungume ta. Harara ta watsa masa ya saki 'yar dariya Beauty ta dawo za mu so mu raba hali. Wani harara ta sakar mashi ya ja text nata duka biyun hannunsa ta bige ta juyo jin kamar ana kallon su. Arba ta da mashkur tsaye bakin kofar falon sa ɗaure ta mau don har tana hango yadda jijiyoyin kansa suka farfito raɗa raɗa. Zara idanu ta ya kara haɗa rai sai abin ya bata dariya ta tako zuwa inda yake cikin murmushi ta ce dakto ya umma da maryama cikin daurewa ya amsa suna lafiya sun ce a gaishe ki kafin su zo wada idanu ta ƙara yi kama da baki ta ce har da maryama yana ta tambaya ne ya bashi dariya ya dan murmusa tare da matsuwa dab da ita yana ƙare mata kallo kunya ta kama ta ta yi hanzarin ja da baya ya kai hannu kamar zai kawo ta ta zille tana dariya ya kasa da boys sosai maryama take yinki yanzu don ta tabbatar da cewa yayarta rayuwarsa ba za ta samu inganci ba sai da faɗi matar mabaruka a tare da shi murmushi ta saki mai sauti tana dubansa kasa ƙasa-ƙasa Mubta ya ja tsaki. Dafe kanta ta ita sam ta manta da Mubta yana wurin. Kallonsa ta ya cije lips yana jijjiga kai. Ta mai da kallonta kan mashkur ya langabe kai ya ciki ciki da idanunsa kamar mai jin barci. Ƙurawa juna idanu suka yi tana kara tantance kamanninsa da Sabir. Dam ƙirjinta ya buga tuno shi da ta yi. Take yanayinta ya canza. da idanu ya tambaye ta lafiya. Kau da kai ta yi saurin tausayin Sabir na kuma nashe ruhinta. motsin bude kofar bedroom din malam yasa suka zuba wa kwanyar lungun idanu sabir ya bayyana sanye da doguwar jalabiya mai hula marun kalo ya yi masa kyau sosai cikin irin tsarabar da ɗaliban malam ke kawo masa ne in sun je umara ko saudi kallon kallo suka so mamubta mashkur da sabir kowa da abin da ke sakawa shi mabta tambayar kansa yake shi mutum ko aljam yayin da mashkur yake tambayar waye wannan mai kama da ni haka shi kuwa sabir tambayarsa ya queen nasu take da ya yakun nasu take da su ganin hankalin su ya ɗauko ka kallon juna sai ta silale ta bar su don ta san in har suka rutsa ta bata san tambayarwa za ta amsa ba cikin su Sabir ne ya hangi ta ba tare da ya masa magana ba ya fice shi ma Mashkur ya rufa masa baya yayin da mafita ya zauna saman rug cikin daurewar kai duk yadda mashkur ya so kebewa da sabir abin ya faskara saboda sabir din ya ki bashi haɗin kai hasali ma haushin mashkur yake ji dan yana ganin sa ya gane shine mabaruka take kiransa da sunansa takaici yake bashi ba kaɗan ba shi ko mashkur soyayyar shi Allah ya dausa masa cikin rai da son sanin nasabarsa dan yana ji a jikinsa ba za su rasa alaka da juna ba cikin dangi saboda kamar nasu da juna har ya taɓa? kowa ya gansu a wurin zaman makokin cewa yake su ɗin twins ne mubta madina ya ritsa akan sai ta sanar da shi waye sabir iya abinda ta sani da ta sanar da shi cewa bakon mabaruka ce tare suka zo bai gansu ba ya kuma tambayar gwaggwa amsar dai ɗaya ce baƙon mabaruka ce akan dole ya haƙura saboda mabarukan da zai san komai a bakinta ta yarda su haɗu an ci gaba da amsar gaisuwa har tsawon kwanaki uku sannan aka yi addu'a kowa ya watse tsawon kwanakin na mabaruka ta yarda ta haɗu da kowa cikin su sabir sabir da madina ke hidimarsa cikin kwanakin Mommy kam gidan wata tsohuwar ƙawarta tun zamanin secondary ta yada zango don ta kasa tunkarar gidan malam. Ranar kwana na hudu da yin rasuwar maskur ya kawo mahaifiyarsa tare da Maryama yau yin ta'aziyya da kuma gaisar da mabaruka sun samu tarbabban girma abin mamaki maryama sai tsokanar mabaruka take yi irin wasan nan na kannan saurayi da budurwar yayansu ita dai murmushi take ta yi don ta kasa sakewa da ita Murjana ce ke tare mata yayin da Madina ke amsa waya a can gefe kuɓe kamar mara gaskiya. Bayan kula sun kwanta ranar da aka yi addu'ar bakwai malam ya tara kowa cikin falonsa yanayin babaruka da ta yi bayanin abin da ya faru da ita. Tsaftaka makaranto gaba masu komi amma banda labarin innaji don wannan sirrin sabir ne kuma ba ta son fallasa shi gaban mutane irin haka masu yawa. Kabbara da hamdala ke tashi cikin bakunan mutane a ƙarshe aka ɗora da zancen rashin imanin sumomi. Mubtaci ya kamar ya nutse a wurin don kunya gami da takaici. Cikin dabara ya silale ya bar gurin. Sabir ya biyo bayarsa. Cikin motarsa ya shiga yana shirin yi mataki. Sabir ya shigo ba tare da ya dube shi ba ya ce, Kai ni samun cikin makaranta. bai amsa masa ba ya tashi motar bayan ya zubga masa rara haka ne yake jin tsanar gaɗin fiye da tsanar da yake yi wa Dr. Mashkur Malam Gasabir nan ka zama masa hanya mai bullewa zuwa cikin haske mara yankewa na sanin ilimin Islama burin mahaifiyarsa kenan wata rana ya zama abin alfaharin musulunci da musulmai don Allah kaka malam ka taimake ni alkawarin da na ɗauka na cika shi ya samu sanin ilimin addini da hukunce hukuncensa kada ka samu damuwa Fatima don wannan abu ne mai sauƙi insha Allahu sai ya zama abin alfahari ga kowa murmushin jin daɗi ta saki ta kamo hannun abba da ummi ta ce ba dan ni ba dan Allah da ma'aikinsa ina son ku zame wasu bir iyaye abin ɗebe masa kewar maraici ku ɗauke shi tamkar ni da sahal a tare suka dafa kanta abba ya ce ta ranar da na gan ku tare na ɗauke shi tamkar ɗana na cikina da haka ki kwantar da hankalinki sabir mu ne za mu tsaya masa akan lamuransa tamkar yadda za mu tsaya wa jininmu cike da gamsuwa take duban ummi ta gyaɗa mata kai ta kallo dada jinjina kai dadar ta yi mata ta ce na ne shi mabaruka tamkar yadda kuke jikokina rarrafawa ce ta rungume dada tana leƙen fuskar gwaggo ta saki murmushi gwaggo ke baki ce komi ba dakuwa ta yi mata cikin sigar wasa sun ne kanta ta yi jikin dada cike da nishaɗi ta farta alhamdulillah yawa sisters ko ba ku ce komai ba ta ce da su madina ke ni ban san fi'ili me kike so mu ce kuma bayan abin da su abba suka ce to iya masifa mai da wukar cikin dariya murjana ta ce fadar kuna sanya ni nishaɗi antis a da madina ta zabga mata ta surufan nata ta fice mabaruka ta raka ta da harara cikin raɗa murjana ta ce anti yaya muktar fa soyayya suke da anti dina amma cikin sirri idanu waje ta ce kai haba wallahi kuwa ko yanzu shi ne ya kira ta ta fice ta bai baki ta ta ce to sabon salon munafurci ta koyo kenan da bana nan dariya murjana ta kuma sakawa har da rike ciki a ranar da mabaruka ke zabga mata yasa ta gumtse bakinta muktar ya shigo a fusace beauty ina bakonki wa ba ɗaure fuska ya yi sabir yake kowa ya furta a shaƙi o amana ta zaka ce bai dawo ba tun fitar da kuka yi ɗazun baki sake yake kallon ta jin sunar ta kira sa da shi wai amana ta a ina kika baro min shi ka san fa ba sanin gari yayi ba cike da damu take take maganar jiya kamar ya kwable ta da mari tsaki ya ja yana mai cewa kin san Allah in ya gudun min da mota sai na saita masa tunani dan na fahimci haukan daji na damunsa sosai maganarsa ta ƙarshe ta bata haushi don haka ta shige bedroom ba tare da takuna magana ba hannun murjana ya kamo ya yi kasa da boys me kika fahimta game da takun beauty akan wannan bakon nata ita ma cikin raɗar ta amsa yaya na fahimci tana tsananin tausayinsa da girmama duk abin da ya shafe shi tare da jin haushin duk wanda ya soke shi kamar yadda ka yi yanzu baki baki hango son shi da ƙaunarsa cikin ƙwayar idanunta ba kai anya hakan da wuya ya faru ko ka manta irin sanda suke yi wa junansu ne ita da Dr. Mashakur da sauri ya tura ta ta yi baya kaɗan ya rage ta faɗi ƙasa ba don ta yi saurin dafa kushin ba ficewa a fusace yana jinjini ita dai murjana da idanun ta raka shi nasabar su da juna a takaice liman malam haruna tare da hajiya usu da suka haifi suleiman malam Hauwa dada da meramu inna meramu sun samu tarbiyya mai nagarta da ilimin addini wadatacce sosai mutane ke girmama ahalan gidan saboda kyawun ma'amalarsu ga al'umma rana ɗaya mahaifinsu ya aurar da su Hauwa, a garin Kaduna, me rama a nan garin Zaria. An yi auren da watanni biyu, Imam ya kwanta ciwon kwanaki biyu. Rakim ya koma ga mahalicinsa. Ranar sadakar ukunsa, ajiya Mawu ita mata amsa kiran Ubangiji. Dama ita ba ta da lafiya. An yi jimamin wannan rashi ainin. Ranar addu'ar bakwai ɗin mahaifiyar Aminin Imam ya ɗaura wa Suleiman aure da ɗiyarsa saboda an naɗa ta limanci to nauyin nauyin sai da cikar kamala wato aure zaman lafiya yake gudana tsakanin malam da matarsa maimunatu goggo a kwana a tashi ba wuya Allah ya albarkaci Hauwa da samun karuwar ɗa namiji aka sa bashi suna Usman Abba shekara biyu tsakani ta kuma haihuwar Umaru Abi daga nan haihuwar ta tsaya mata cak mai ramu da Maimunatu har zuwa lokacin ba su samu rabo ba sai da Usman ya kai shekara tara Umar yana da bakwai sannan Allah ya wadata Maimunatu da samun rabon ɗiya mace cikin ikon Allah da yammacin ranar ita ma mai ramu ta haifo nata ɗiyar rana ɗaya aka raɗa masa suna Ɗiyar Maimunatu aka sanya mata suna Salimat Ummi ita kuma diyar Meram aka sanya mata Hannatu momi. Tun daga lokacin Maimunatu bata kuma batan wata ba har zuwa tsufanta don haka suke son Umi, kamar mi amma duk da haka, ana yayi ta dada ta ɗauke ta ta ci gaba da renanta har zuwa girmanta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ni Muhammad Bani ke muku fatan alkhairi. Assalamu